daidai da 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiƙihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin fasli na biyar da wannan fasli yake magana a kan takfinul mayyit sanya ma mamaci da kafani a bisa hasken sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda malin ya ɗauko mana bayanai masu matukan mahimmanci da ya ci birki yana ƙoƙarin wa'azantar da mu da ɗora ma kan abin arzikin da mun yi za mu samu kyakkyawan arziki duniya da lahira daga ciki malin ya ɗauko tambayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi a cikin sahabbai da cewa cikin kuɗin nan wane ne ya waye gari yau yana azumi sayyidina abubakar ne siddiq ya ce ni ne ya rasulallah annabi ya ce yau a cikin wanene ne kuma yawaye gari ya ciyar da miskini saboda allah sayyidina abubakar a siddiq ya ce ni ne ya rasulallah annabi ya ce yau cikin waye je ya gaida mara lafiya sayyidina abubakar ya ce ni ne ya rasulallah annabi ya ce kai cikin kuwane ne ya halarci jana'iza a yau abubakar ya ce ni na je na halarci jana'iza yau ya rasulallah sai annabi ya ce fim fimri'in illa da halal janna waɗannan abubuwan alkhairi ba za su taɓa tattaruwa ga wani mutum ba face sun zama sanadiyyar shigan shi aljanna if alhafi yaumin malam yana baka shawara da cewa ya abdallah yi ƙoƙari ka aikata wannan aikin alkhairai a yininka ko kai ma ka dace da wannan alkhairin da abubakar ya dace da shi ihris ala annaka taf'alul arba'a yi kwaɗayi yi ƙoƙari dage ka daure wajen kaga ka aikata waɗannan ababe guda hudu in wisiyam yi niyyar yin azumi wa asbah sa'iman ka waye gari da azumi a bakinka ɗaya kenan wa anta wa rizquka kuma kai ɗin nan Allah maɗaukin sarki ya baka wadata daidai kai taimaka ma wanda ka san mai ɗan ƙaramin ƙarfi ne wa zur maridan kai da arzikinka ku tafi ku ziyarci mara lafiya shin a gida yake kwance ko ku yana kwance gadon asibiti ne wa in miskinan sannan ka amfani da dukiyanka wajen ci da miskini wa in razaqaka Allahu bi janaza in Allah maɗaukin sarki ya azurta ka a wannan yini naka akwai musulmin da ya rasu ihris alaiha yi kwaɗayi matuƙa wajen halattan wannan jana'iza lima za a ƙolo laka zalik mala ce to da menene ni nike kwaɗaitar da kai nike zayyana maka wannan aiki na alkhairi ba don komi ba sai dalli annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu sai dan annabi ya faɗa cikin hadisin nan na sahabi abu huraira allah ya ƙara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man anfaqa zawjaini min shay'in duk wanda ya ɗauki wani abu iri biyu kala iri ɗaya guda biyu ya ɗauka ya bayar idan kuɗi ne ka ba da naira dubu biyu kaga dubu daban dubu daban in dubu ɗaya za ka bayar ya zama ɗari biyar biyar canji mana iri ɗaya amma dublin guda biyu ka ɗauka ka bayar minal ashiya dangin ɗayan abin biyu wasu ka ce a'a ka ɗauki lemu ka bayar sai ka ɗauki rake ka bayar abu guda biyu amma a zauje ni shine she'un wahid amma kuma nisfaini ma'ana iri biyu sai ka ɗauki wannan abin ka bayar fi sabilillah kuma ka bayar da shi don Allah ne Yau yud'a yau qiyama min abuwa janna wanda ya wannan aiki za a kira shi daga cikin ƙofofin aljanna masu tsaron ƙofofin kowanne ƙoƙari yake yana kira cewa bawan Allah biyo ta nan zo ta ƙofanmu ta nan za ka bi mun gano wannan ya abdallah haza khair masu tsaron wannan ƙofa suna cewa bawan Allah zo zo zo wannan alkhairi ne fa in kana min ahli sala idan kai kana daga cikin ma'abota sallah ne du'iya min babis sala za a kira ka ta ƙofan sallah wa in kana min ahalis sadaka in kuma kai ɗin nan daga cikin mutane ne masu sadaka du'iya min babis sadaka za a kira ka ta ƙofan sadaka wa in kana min ahalil jihad in ka zama daga cikin masu jihadi ne du'iya min babil jihad za a kira ka ta kofan jihadi wa in kana min ahli siyam in ka zama kai nan daga cikin masu azumi ne du'iya min babil siyam za a kira ka ta kofan azumi faƙala sahibul himmatul aliya mutum mutumin arzikin nan ma'abocin himma maɗaukakiya as-siddiq sayyidina abubakar abu siddiqa sai ya ce ya rasulallah fahal yud'a ahadun min hazil abwabu kulluha shin akwai mutumin da za a kira shi ta waɗannan ƙofofi baki ɗayansu lidhalika qala ibn al-qayyim da wannan ne sai aka samu ibn al-qayyim ya ce فليضرب المؤمن ما أهل كل عبودية له بسهم musulmi ya ƙoƙari duk wata ibada da ya tarar da wasu mutane sun sa ƙwazo da himma a kanta to ya ƙoƙari ya shiga a dama da shi ahalus zikir idrib ma'ahum bi sahamin mutanen da suke ƙoƙarin kiyaye azkar na shari'a shiga cikinsu kai ma ka ɗebi wani kaso na wannan zikirin kar ya kasance suna zikirin sabah wal masah suna azkar a shari'a ta kowane ɓangare kai kuma ka ce ai muna nan muna fafata namu dagar a wannan jihar a'a kai ma kama kai wannan sahihun lamtar ta kai taƙai ta ahalin zikir idan mutum ya zama mutum ne mai zikiri da kula da wannan janibin duk yanda kai ba wannan ne ka karkata a kan shi ba ba za ka taɓa kai darajar shi ba mun gano wannan da kyau ko domin shi ya riga ya tsara wannan waje su ne ahalus zikir to shine sai mala yake cewa almutakhassisina hadhil ubudiyat waɗanda su sun mai da wannan ibada to aikinsu kenan tattar sun ɗauki wannan to ƙi ƙoƙari ka shiga cikinsu rajulun fatahallahu lahu fil ilmi mutum ne aka same shi Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa na ilimi wa akhar fatahallahu lahu fi qira'atil qur'an wani kuma gayi nan Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa gwani ne ƙwararre ne wajen karatun alkur'ani wa akhar wani kuma fataha fatahalahu fil istighfar Allah maɗaukin sarki ya buɗe mai ƙofan tuba ne duk in yi to zai zauna ya tuba zuwa ga Allah wa akhar akwai wanda kuwa futiha lahu fil ahkam Allah maɗaukin sarki cikin ilimomi ya mai baiwa da gogewa wajen sanin hukunce-hukunce ilimin fikihu da gogewa a wannan fannin wa akhar akwai wanda futiha lahu fi qiyamil layl wani Allah maɗaukin sarki ya mai baiwan tsayuwan dare wa akhar akwai wanda futi lahu jihad Allah mai baiwa wajen jihadi ne wa haka za ubudiyat malaici haka bauta yake ka ce wai akwai wanda Allah ya sa shi mata fannini ne wannan kalman ƙarya ne ina ta mun gano wannan da kyau Allah baya haka Allah bai haɗa mutum wannan in ka ce na muta fannini ne ka karyata wa ma'utitun minal ilmi illa kalila kowa Allah madaukin sarki yana ɗaukan wani sai sa shi mutakhassis ne a waje kaza wani ya zama mutakhassisi a waje kaza sai dai ba a rasa shi ya ɗan ɗibo nan ya ɗan ɗibo can wancan ma haka yake ina fatan mun gano wannan da kyau amma mutum in bai san Allah ba in bai san ilimi ba to shine sai ka ji irin waɗannan kalmomi na ƙidahumai yana bayyana a bakunan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa malamai irin wannan masana a fannin abin da ya shafi ibada da ilimi da komi sun gamsu da cewa kowa akwai fannin da Allah ya mai baiwa shi yasa an ga kalli annabawa an ka ga zubinsu za ga kowanne da irin abin da Allah maɗaukin sarki mai nufi ce kowanne sai ga Allah maɗaukin sarki mai mu'ujiza iri kaza wancan kuma bai da irinta shi yasa kake ganin annabi yana yaba ma annabawan har su kansu yana jinjina masu yana cewa sun kai sun komo jiyan da yake yaba ma annabin Allah annabi Musa jiyan da yake yaba ma annabin Allah annabi Yusuf jiyan da yake yaba ma annabin Allah annabi Yunus yana cewa dangane da al'amarin annabin Allah annabi Yusuf yake cewa laula bistu fi da ni na zauna a gidan yari tula ma labisa Yusuf tsawon zamanin da yusufu ya zauna summa a tani da'iya sannan ɗan aiken sarki ya zo min la'ajabtu da'iya ya ce zan ansa kira nan annabi yana jinjina ma yusuf ne wajen haƙuri shi yasa ma aka ce ya haƙuri irin haƙuri da jimirin ulul azumi minar rusuli yana yaban annabin allah annabi yunus yana cewa kakku fifita ni akan Yunus ɗan Matta kuna gano wannan da kyau ko to kai yanzu da wani sikeli ne kake cewa wane ya fi wane waye baka sikelin jama'a muna gano wannan da kyau ko wuce gona da iri da azar dadiya inna akramkum indallahi atqakum Allah maraukin sarki ya sa mu dace shi yasa kalmomi ne na jahiliya wannan karka yadda a matsayinka na ɗalibin ilimi ka shiga cikin hayaniyan jahilai in ba ka ba sai a sa ka daga cikinsu idrib ma hali kulli ubudiyatin bi sahamin kowa daga cikin al'umma da ka same shi ya ƙware ya goge ya duƙufa kan wata ibada ta musamman da ta natsar da shi to ka yi ƙoƙari ka ɗibo nan ka ɗiba can mun gano wannan da kyau ku shi yasa in ka shiga jami'a sai ga tsangayoyin ilimi iri-iri yanda wani ya kware a nan wani bai kware inda ya kware ba yanda wancan ya kware a can wancan bai kware ba haka to haka ilimin addini yake in ka ce akwai wanda yake shi masta ne a duka sai mu ce Allah kenan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko babu wannan gaba daya shi yasa annabi karara a lokacin da ya hijira ya ji madina sai tarar da mutanen madina suna at-ta'bir shine kilili tsunko furen namijin dabino sai a karkada shi a furen mace sannan dabinin ke yaya da ya je sai ya ce masu wannan abin da kuke ku bari bai da wani amfani to su sun san cewa shi annabi ne sai suka bar wannan abin shekara da ta yi su bai ‘ya'ya ba annabi ya ce to ya ba dabino suka ce to abin da muke a samu ‘ya'yan ka ce a bari ya ce a'a dama sai an yi haka ne yake suka ce e sai ce antum a'lamu bi amru duniyakum ko antum absaru bi amru duniyakum kun bi kowa sanin al'amarin duniyanku kaga a wannan wani fanni ne na manoma wanda Allah maɗaukin sarki masu wani ficen da su kaɗai Allah ya ma wannan baiwar kuna fahimtar wannan da kyau ku a zamanin annaba akwai almudlaji wanda annabi ya ma baiwar ilmul kayafa cikin sahabban annabi za ga wane ya ɗaran ma wane waje kaza wane ya yi fice waje kaza wane Allah ya ɗaukaka shi waje kaza to abin da za ka yi in ka ga haka sai ka yi ƙoƙari ka je ka ɗan ɗibo nan ka ɗan ɗiba can ka tarfato nan ka yi tarface a can sai ka har haɗa abubuwan baki ɗaya kar ya zamanto ka jahilci duka to amma inda ka je ka yi ɗibe-ɗiben wanda shi wannan abin yake yi sai ka ga ya fi ka ina fatan mun gano wannan da kyau kamar ɗalibi ne a jami'a in ya je siya ce je ka department kaza ka auro wasu darussa a can wajen su zama 'yan rakiyan darussanka ka Ka je can ka ɗibo su zama 'yan rakiya to ai wanda shi wannan abin yake karantawa zalla ba shi kake karantawa kasan ya fi ka Jama'a mun gano wannan da kyau ko wa ma utitun min ilmi illa qalila shi yasa mala yake cewa idrib ma ahli kulli ubudiyatin bi sahamin kowane baiwa da Allah ya yi ma wasu na wata ibada in ka samu zarafi da sarari yi kokari ka je a yi da kai ahalu zikir in ka ga mutanen da suka dukufa wajen ambatan Allah uzkur zauna kai ma ka ambaci Allah tare da su sahihun abu ne tabbatacce lan tartaqi ila darajatihim sam sam ba za ka iya cimma darajansu ba don sanda suke zama ko lokacin da suke kwashewa suke miƙa ma zikiri ƙarshen ta kai alar ramma ne wannan lokacin kuma katun ƙur'ani kake yi ƙila kai malami ne mai ilimin hadithi ko ilimin ulumul qur'an ko usulul tafsir ko nahau ko sarf ko balaga ko adam ko ɗaya daga cikin fannonin ilimi mai yiwa kafi ba wannan faɗi to shi wancan zakirin ba zai kai ka ba kai ma ba za ka kai shi ba to yi kokari ka ɗebo wani kaso a nashi shi ma ya kokari ya ɗebo wani kaso a naka kai ka kware a nan shi ma ya kware a can shi yasa qur'ani ya ce bai dace ga muminai su je su tare a waje ɗaya baki ɗayansu ba ina fatan mun gane wannan da kyau to ga cewa ne ya kware a duka ƙarya kake yi shi yasa ka ɗauko nusus a shari'a sai su ƙaryata ka shi yasa duk mutumin da zai yi ƙarya ko ya son zuciya da ha'inci cikin harkan ilimi ba inda zai je sai Allah ya nuna mai bai isa ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko ilimi kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da ya sa mai ƙarya harkan ilimi bai zuwa ko ina ko ilimi siffan Allah ne ya ɗauka ya ba bayan Allah na ƙwarai to duk wanda ya cuwa-cuwa ya ɗiba da ƙarfi Allah maɗaukin sarki sai ya ɗibo kayan shi Allah ya sa mu dace lakin idrib bi ma'ahum sai dai je ka kutsa ka ɗibi naka ka san tare da su a halul ilimi malamai waɗanda suke da ilimi suke karantar da ilimi idrib sahamin je ka zauna ka ɗibi naka ka san a matsayinka na zakiru ko a matsayin ka na hafizul qur'an sai kaga ana karatun hadithi karatun fikihu tafsirin alkur'ani ana karantar da abubuwa na addini masu fa'ida je ka ka ɗibi wannan ilimin tare da su ahlul jihad idrib bi sahamin in kaga mujahidai kai ma jika ka shiga kaso koda ta hanyar ba da gudunmawa wajen ɗaga addinin Allah ne ahalul istighfar waɗanda suka dukufa wajen istighfari ba dare ba rana idrib bi sahamin je ka ɗibo ɗan kaso kai ma ka tsotso kai ma ka ɗibo kai ma ai da kai ahalul qiyamil layl dakarun dare masu tsayuwa suna bautan Allah idrib bi sahamin je ka ɗibo rabo da kaso tare da su ahlul iti'am su kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suna ciyar da al'umma abinci da abin sha da suturo idrib bi sahamin je kai kokarin yin wannan wa hakaza ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in wane kana zargin yayi kaza ya samu daraja da martaba iri kaza to kai ma kai wani mana idan wane yana zikiri Allah ya mai baiwa a wannan fannin ya samu buwaya da ɗaukaka kai kuma je karantar da haddan alkur'ani in kaga ga wane yana karantar da hadda ya samu fice da ɗaukaka da buwaya kai kuma je ka ɗauki al'amarin da ya sha ba karantar da hadisi kuna fahimtar wannan da kyau ku kowa ya ɗauki abin da zai iya in duk ka ce malamai sun tare to je kai kwadugo ka samu kuɗi ka riƙa ba mutane suna cefane. ina fatan mun gane in mutane kake neman ka tara kai sai ka fi su tarawa ina fatan kun gano wannan da kyau sai ka fi su in dai mutane kake nema duk abin da ka mallaka je ka siyar ka rika bi kana raba musu ko da ɗari biyar biyar ne kullum akwai wanda in ka ce zauna kofar gidanka har karfe goma dare zai zauna ba shi ɗari biyar kawai kun gano wannan da kyau ku zai iya domin yanzu in ka ce ɗari biyar so talatin nawa ke ne ya haɗa dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar akwai wanda bai karɓanta a matsayin albashin shi a wata akwai wanda zai je gama ƙwado goma da fafutukan shi da komi abin da zai iya haɗawa a yinin nan ɗari biyu kai nan ka ba shi ɗari biyar zai aika gida a je a siyo shinkafa a sai cefa ne a gama komi ya yadda ya ɗaga cin abincin rana da na dare in ya koma ya haɗa ina fatan mun gano wannan da kyau zai zauna tare da kai kawo ko ba malamin da za a zauna tare da shi <laughs> ina fatan mun gane in za ka yi wannan za a zauna to amma ɗan adam da yake yana da ruwa ɗan adam da yake yana da ƙoro ɗan adam na hannunka yake nema to ba zai yi wannan ba abin da yake nema shine ya amfani da wata dama don cin wasu damarmaki Allah maɗaukin sarki ya kiyaye abubakarin sai ce na abubakar sahibul himmatul aliya ma'abocin ƙololuwar himman nan ya ƙolo lahu ga abin da yake cewa ya rasulallah ya manzan Allah hal yud'a ahadun min abwabil jannati kulliha shin yanzu a kira wani ta ƙofofin aljanna kamar wannan baki ɗaya sahiba المصطفى mahamud sai manzan Allah ya ce na'am wa وأرجو an ta kuna minhum ya بكر ya ce a ina ma fatan abubakar kai ɗin kana daga cikinsu kana daga cikinsu wannan hadisi akhrajahul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi fi kitab as littafin da ke bayani akan azumi babur rayyan lis a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kofan aljanna mai suna ar-rayyan an ware ta musamman don masu azumi ne Wani hadisi ya zo cikin sayowar bukhari a mujallar na hudu lamba hadisi na 1897 muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabi zaka babu man jama'a sadaka babu man jama'a sadaka wa amalul bir a ƙarƙashin babin mutumin da duk wani aikin alheri da shi ciki kuma yana da dukiyan da yake ɗibawa yana bayarwa sadaka wa na kama nusalli wa na kama ta wa na bi fuduli amwalihim kaga jama'a a sadaka wa a'malul bir a juz'i na biyu a lamba hadisi na bakwai. wa tirmidhi fi kitabil manaqib al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan darajoji babun fi kibi abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma babin da ke bayani akan darajojin abubakar da umar allah ya ƙara masu yadda ba ke ɗayansu a jiz'i na biyar lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da saba'in da hudu wannan sa'i al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi. fi kitabis siyam a littafin da ke bayanin kan azumi babu zikirin likhtilaf ala muhammad bin abi ayyub abin abi yaqub fi hadisi abi umama fi fadl sa'im a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2237 wa ahmad ahmad dan hambali ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da shida Allah maɗaukin sarki ya samu dace wafi riwayatin libin hibban a wata ruwaya ta ibn hibban a cikin littafin shi a sahih a lamba hadisi na 2172 a mawarid zam'an bi sanadin sahihin da isnadi ingantaccen da al'imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul kabir a juz'i na goma sha ɗaya lamban hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida wa ƙala al fi zawaid al Haithami, ya faɗi cikin littafin shi mai suna majma'u zawaid a mujalladi na tara shafi na arba'in da shida wa rijaluhu rijalus sahih mazajen da suka ruwaito wannan hadithi suke ruwaitar hadisan Bukhari gairu Ahmad bin Abi Bakar Nisa'i wa huwa sahihin min hadis bin Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa wa sallama qala li Abi Bakar annabi ne yace ma sayyidina Abu Bakar Siddiq hina ma qala lahu yayin da yace da shi وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها shin yanzu za a kira wani mutum ta waɗannan ƙofofi baki ɗaya ya rasulallah ƙala sai annabi ya ce na'am wa anta huwa ya ababakarin ƙware da gaske kai ɗin ma kana daga cikinsu ya kai na abubakar hazihi martabatuka wannan martabanka ne ya siddiq wa makanatuka matsayinka kenan ya siddiq wa manzilatuka wannan shine masaukinka ya siddiqul akbar jama'a mun gano wannan da kyau ko Fa فأحب rijal ila qalbi sayyidir Rijal mafi soyuwan ɗa namiji kakaf a cikin zuciyan shugaban mazaje huwa abubakarin shine abubakar na siddiq walimala don me haka ba zai faru ba fahuwa sahibin sahibun nabe shine abokin annabin nan fi jami'il atiwar a duk wani inda aka kai aka komo aka shiga aka fita aka yi duk yana tare da manzan Allah wa mamduhu shine bawan nan yababbe fil wahayi wanda wahayi ya sauka yake majinjinan ban girma kai ko sai maroƙa su yabe ka ko ko maƙaryata su yabe ka ko ko fasikai su yabe ka amma shi ko abubakar sai dai wahayin Allah ya sauka ya yabe shi bi qaulihi ta'ala da faɗin Allah madaukin sarki thaniyat naini idhuma fil ghar shine na ɗayan biyun annabi a san da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana a lokacin da yake ce ma abokin shi inda annabi ba abokin abubakar ba ne abubakar ba abokin annabi ba ne idan annabi ya ce ma abubakar abokina sai ƙur'ani ce kul ba abokinka ba ne ƙur'ani ba zai bari ba domin sanda annabin allah annabi nuhu ya ce innabi ni min ahali ɗan nan yana daga cikin iyalai na sai ce innahu laysa min ahalika bai cikin iyalanka don me innahu amalun ghairu salih abin da ya ba nagari ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku bai daga ciki sam qur'ani ba zai bari ba to kucin da ce idh yaqulu da sahibihi kalma da kalma ma Allah maɗaukin sarki ya to mana to shine sai yake cewa aya ta arba'in cif cikin suratul tauba wa huwa dajji' annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abokin kwanciyar annabi ila yaumil qiyama daga nan har tashin alkiyama ala ragami unufil hasidina ko masu hassada sun ga annabi gashi shi ya sa ma ake ce ma duk wanda aka sa abubakar garba mana in ka dubi yammacin annabuwa ke kawance a wajen abubakar ne shi ya sa huwa fiye garbi rasulullah in ga kabarin annabi wake yammacin kabarin abubakar ne ina fatan mun gano wannan da kyau ai bari ka fahimci yadda kabarin yake yanzu ga kabarin nan an haka shi haka in an sa annabi ina zai kalla gabas nan ne gabas ko to ina ne yamman kabarin to abubakar na nan anan garba kenan ina fatan mun gano wannan da kyau yana yamma da manzan Allah kenan kun gano wannan da kyau ko ai saboda tsaban ƙaunar manzan Allah ne fa kuna fahimtar wannan <laughs> Allah waɗauke sarki ya samu dace ai in ka ji karin magana ko salon magana ko suna jahili bai yin su jahili kai dai bashi kawai aljahilu na mauta qabla mautihimu shi jahili dama matacce ne tun bai mutu ba Wal'alimuna alimuna wa in ma tufa a haya'u su ko malamai ko sun mutu suna nan raye shi sa ka je ke karatu kakka cuci kanka a banzan bazara a haɗa ka gaba da malamin da ko ya mutu yana raye kai ko kana raye amma a mace kake kuna gane wannan da ku ba za ka iya ba in ka ce wani gwanin kai ne ko dena gantali je kai karantar da kai mu abin da muke so kenan a yada ilimi ko ina mu ba mu ce za mu iya karantar da kowa ba ba mu ce kowa zai zama ɗalibin mu ba amma wanda ka ce malami ne ko in da gaske akwai ƙauna kuma akwai ilimin kuma da gaske kai magoyin baya ne je ka zauna ya karantar da kai shi kuma ya karantar da abin da ya iya na tsoron Allah shi kenan kawai zauna lafiya wane malam ne eto eh to zaunar da ɗaliban da suka yarda da kai yan tim ɗinka ka koyar da su kun gano wannan da kyau ko su wane da su wane su kuma yan tim kaza ne su je a karantar da su wane da wane shi kuma yana tare da annabi to shi wannan bai da matsala bai shiga tim ɗin kowa kuna gano wannan da kyau ko to amma abin takeici kai ka ce kana tare da wani amma kuma yana karantarwa ba ka zuwa a ba tare kuke da shi ba kawai kaɗan iskan gari ne shi yasa so muke kowa a tasa su wani ya buɗe makaranta ya ce yan wiwi kawai yake ɗauka ya zauna ya karantar da yan wiwi wani ma in ya so ya buɗe ma yan wiwi masallaci ba matsala kawai ka riƙa masu waɗannan sallah kana masu addini kana koyar da su kana nuna masu ina fatan mun gano wannan da kyau har su bari Allah ya maka albarka an kai wannan wannan ya ce ya bude makaranta shi kuma yan kodin kawai yake dauka in baka shan kodin kakka zo dan kila ba maki wata da shi da su gaba ɗaya su dinki to kaga ya bude makaranta irin nasu wani kuma ya ce yan sigari wani ya ce ya bude na karuwai wani ya ce ya bude na kuna fahimtar wannan da kyau ko haka dai haka dai haka dai sai ga alheri ya game ko ina ko kuma sai a bar mu da ustazai iyalan manzon Allah sai mu zauna sai mu karantar da su kuna gano wannan da kyau ko haka abin yake kowa iyakan abin da zai iya yi ana fahimtar wannan ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa shine abokin kwanciyar annabi firraudatil mahfufatun bil anwar a wannan rauda ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana tsakanin mumbari na da na dausayin aljanna ne alheri ne a wajen to waɗannan bayan Allah annabi da abubakar da umar a wannan wajen suke kwance cikin hasken ni'ima hasken aljanna alherin da Allah ya kai wannan wajen kuna fahimtar wannan da kyau ku a nan suke duk wanda ya ce ba haka ba sai mu ce wa hasidu hom mut dole ka mutu bayan da ka iya in ko ba haka ba ai kana da diga da cebur ko mun fahimci wannan da kyau ko kuma ƙasa suke sai ka je ka haƙo zai yiwu Allah maɗaukin sarki ya sa annabi da wanda bai so wajen nan bai yiwu shi ne aminin shi shi ne abokin shi filgari wa filƙabari fisafar wa filhadari ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne babban aminin nan nashi tun farkon wahayi har ƙarshenta sannan abubakar ya yi breaking record shine khalifan manzan Allah na farko so da so ki da ki ba za a ƙara wannan mukamin ba shi ya raka annabi wajen abin da ya shafi hijira ba za a ƙara ba wannan klasin tun da abubakar ya shiga ya graduating ba wanda zai ƙara shiga shi aka shiga kogo saniyas ne ne izu ma ba wanda zai ƙara mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya ɗauki yashi budurwa ya auren mu annabi sai abubakar ba za a ƙara ba da annabi ya kwanta ya rasa ɗakin ‘yar shi aka binne shi ɗakin ‘yar abubakar aisha ‘yakka ba ta isa annabi ya aure ta kuma a binne annaba ɗakin ta ba abubakar ya ciri tuta an gama sannan da annabi ya rasu ba wanda ya je ya kwanta ya shi kai tsaye sai shi ba za a ƙara wannan ba Shi ne khalifan manzan Allah ba za a ƙara ba ina fatan mun gano wannan da kyau aka ce za a lissafo muka darajojin abubakar wanda shi ya ciri tuta a wajen wanda ɗan ba ƙara ina fatan mun gano wannan da kyau sai shi sai shi na manzan Allah kunyata maƙiya kenan ba yanda ka iya wallahi ba yanda ka iya wallahi shi ne abubakar ne siddiq ko da wasa ka ji an ce abubakar a duk inda kake a duniya sai ka tuno shi ko makiyi ne duk inda ka ji an ce siddiq wallahi shi ne ina fatan mun gane wannan kai ko da hausa ka ji an ce garba shi ake nufi ko ka ji an ce atiku ina fatan mun gane wannan atik ne ‘yantaccen Allah, kana jin wannan kasan an kira Abubakar Siddiq, aminin manzan Allah, kai kowa ka je kai aminantaka da shi kowane shirme da wani kowane garho matsi amma dai babu i abubakar je kai ta aminantaka da kowa ba za ka samu irin abubakar ba manzan Allah shi aka ba ina fatan mun gano wannan da kyau kai abubakar abubakar manyan mutane mm. sai da umar bai kai yana cewa ina da ma silin gashi aka yi shi a kirjin abubakar ina dama ina dama silin gashi ɗaya tallin tal Allah da ya fi jin daɗi wannan alheri ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne mala yake cewa a ƙolo kullul hakan fi shar'ilin rijali wan nisa duk wani hukunci da kaji cikin shari'a wannan ya shafi maza da mata ne sawa'un malam ya aci dalilun duk suke in dai ba wani dalili ne ya zo alat ya keɓa wasu daga ciki ya ce banda maza ko banda mata ba falam ya ati dalilun abadan yubayyinu annal mar'atal muslima babu wani dalili har abada da ya zo yake bayyana cewa wai mace musulma laha an tattabi janaza tana da damar raka gawa makabarta ba wani dalili da ya zo mu kuma mabiya dalili ne na hannu atba'u dalil mu mabiya dalili ne aina ma malar dalil duk inda dalili ya karkata munan muke ina ba ta mun gano wannan da kyau in ka gaba mu dalili ba to ba dalilin ba ne ina fata mun gano wannan da kyau ba dalilin ba ne amma in dai dalilin saha anil mustafa muhtari khairin mudar kawo shi za mu bi dama abin da muke jira kenan amma in gaga mun yi watsi da magana mai magana ko ba dalili ba ne amma sai dai ka san ma zalla man zalla illa ta hata hujjatihi ba wanda ya bata kowa in ka same sai ka ga yana dan akan wani dalili ko yaya dalili yake ko da na shirme ne ba ga ma fir'auna ba yana da dalilin shi an ce me yasa baka bi annabi Musa kai imani da Allah bai ce haba ina ai tsoron ma nake kare canza addini ya kawo banna a bayan ƙasa kun gano wannan da ke ku kwaje yana da dalili shaɗan da ya yi yin sujada da Allah ya ce bai sai da ya faɗa dalili ce a'a Allah baka gane ba ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tsinin. yana da dalili ko bai da shi ma dalla man dalla illa ta hata hujjatihi amma ba kowane dalili ne ya zo lahu wajahun minan nadari wanda ya isa ma a kalle shi ba akwai dalilin da in ya zo na banza na wofi in ga kalle sai kawo ka da yau tankawa yabawa jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace la yajuzu lil muslima bai halatta ga kowace musulma tattabi'ul janaza tabi jana'iza zuwa makabarta ba hazihi adatun kabiha wannan wata al'ada ne zuwa makabarta da mata muguwar al'ada ina fatan mun gano wannan da kyau gayyan tsiya ce kawai arnagun idi in ba haka ban me ya kai mace da makabarta wa sayyi'atun hina ma ara majmu'atun minan nisa kada kharajna ma al janaza ila al maqabir mala ce muguwar ɗabi'a ne hina ma ara lokacin da kicibir sai in ga majmu'atun minan nisa gayyan mata kada kharajna ma'al janaza sun fito tare da gawa ga sunan su ma za a tafi ilal maqabir zuwa makabartu haramun haram kuke yi jama'a mun gano wannan amma fa ba wai su sallah ba sallah ba wanda ya hana wannan amma a ce wai a lallaba a ranka ya a tafi da su makabarta haza haramun wala ya sihu wala ya hukula ha zalika bai inganta ba kuma bai dace ba da annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kadana hannisa wa anittiba'il jana'iz annabi ya hana mata raka jana'iza فلتلتزم المسلم المسلمة المحبة لله ولرسوله to lallai macen da ke ƙaunan da ke ƙaunan manzan Allah lalle ta lazimci wannan hani na annabi li'annahu mashhadun mu'udin domin halattansu halatta ne da ke cutarwa hina ma yarfa'una almayyit liyanziluhu ila qabrihi baka gane haka sai an ɗauki gawa za a saka ta cikin kabarinta tasma najiban wa tasma aswatan muzji'a can za ka ji wani irin dumin magana za ka ji sauti mai sosa zuciya fahaza laisa mina sunna wannan bai daga cikin sunna sai ka ji mutane sai wani gurni wani ana wani abu kawai ana cewa bismillahi wa ala millati rasulillah amma sai ka ji mutane kawai sun ɗauki wani irin ƙugi inda mata sai ka ji wani irin sallallami an ɗauke shi gaba ɗaya ko ka ji wani irin koke-koke ya tashi haza laysa min sunna wannan bai daga cikin sunna an ummi atiya daga uwar kyauta ta ce nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya hana mu anittiba'il jana'iz ya hana mu raka jana'iza wal hadis wannan hadisi rawahul bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu tiba'in nisa'il jana'iz a mujalladi na uku lamba hadisi na 1278 wa muslim muslim ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz babu nahyun nisa an jana'iz a ƙarƙashin babin da ke bayanin an hana mata raka jana'iza mujalladi na biyu shafi na lamba hadisi na 938 tara da talatin da takwas haka abu dauda ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu tiba'in nisa'il jana'iz a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da da sittin da bakwai ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ja a fittiba'in nisa'il jana'iz a jiz'in farko a lamba hadisi na 1577 wa ahmad ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a juz'i na shida shafi na ɗari hudu da takwas wa gairuhum da wasu malaman ma da ba su ba mala ya ce wara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama majmu'atun minin nisa wata rana annabi ne ya gayyan wasu mata fil maqabir a makabarta ma'al janaza sun ɗauko jana'iza faƙala lahunna sai annabi ya ce mana an ɗauko gawa sai kuma annabi ya ga ga mata ga maza a makabarta annabi ya ce ma matan nan hal saltun na fi man gusila shin kun yi wankan gawa cikin wanda suka yi gawa wanka kulnala matan suka ce wu ba mu ba ba mu ba kala sai annabi ya ce hal fattun na fi man kufina shin kun sa ne cikin waɗanda suka sa ne? ƙulnala suka ce in ba su sa ba ba su daga ciki kala annabi ya ce hal tun na fi man salla shin kun yi sallah tare da waɗanda suka yi wannan sallah ƙulnala mata suka ce a'a kala sai annabi ya ce ina ku koma gida ma'azurat an maku hanzari na jahilci ba ku san hukunci ba gairu ma'ajurat ba ku da lada ko ɗaya mun gano wannan da kyau ku kunyo yi rakiyan banza ina fatan mun gano wannan da kyau ku koma gida an maku hanzari ku koma gida ba ku da lada ko ƙyas wannan hadisi akhrajahu ibn maja, ibn maja ne fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babun fittiba'il nisa'il jana'iz ƙarƙashin babin da ke bayani a kan mata saraka jana'iza a jiz'in farko lamba hadisi na 1578 wal bai haƙi bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a sanar kubura a mujalladi na hudu shafi na saba'in da bakwai afahul albani albani ya raunata wannan hadisi fi da'if sunan ibn maja a da'if na sunan ibn maja a lamba hadisi na 344 wa da'ifa da kuma silsilatul ahadisu da'ifa a lamba hadisi na 2700 da arba'in da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Aidan daɗin gushi, la ya jozo an nattabi aljanaza bi ayi wasila bai halatta a raka jana'iza bi ayi mukhalafa da duk wani abin da ya saɓa ma shari'a ba minal mukhalafa daga ababen da suka saɓa ma ƙa'idan shari'a a shar'iyya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce la tattabi janaza bi sautin wala nar kakku suke ku raka jana'iza da kururuwa kowane iri ne ko da karatun ƙur'ani ne su ake a yi shiru ko wuta abin da kai ci nan za ka ga mutane sun ɗauki gawa za su makabarta amma hira kawai suke ga wasu hadda shewa wasu hadda dararraku annabi ya ce mutuwa ta zama wa'azi gare mu amma ya lal'asab mutuwa ba ta zama wa'azi ga wasu ba ina fatan mun gano wannan da kyau kafa bil mauti ya isa ga duk mai hankali mutuwa ta zame mai wa'azi domin komin daren daɗewa yawman ala alatil hadaba'u mahamulu wata rana za ka ganka a cikin makara an ɗauko ka kuma a lokacin ta kwance zani kenan Allahi abin da ka yi shi za ka je ka tarka ba daga ƙafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wani hayaniyan da ake cewa sai kai sai kai shi nan ina fatan mun gano wannan da kyau ƙurewa a ƙasa a ce ka taka matakin zama shugaban ƙasa kana mutuwa ko Allah ba abin da ya dame su kana can kwance a makabarta kana can kwance cikin makara kana can gaban lima a kwance Allah ya can kuma suna nan suna ma wani dressing ya zama shugaban ƙasa ana sara mashi ina fatan mun gano wannan da kyau ya ma taimaka ya je abin ne kai ya dawo tukun ba zai je ba sai an rantsar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau in ba zai zo wajen sai dai a ce sabon shugaba kai kuma fa tsohon shugaba magana ta ɓaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya samu dace mala ce wannan hadisi al'imam abu dauda ne ya ruwaito shi a kitabul jana'is babu finnari ba'u bihal yet. a mujalladi na uku lamba hadisi na 3171 wa Ahmad Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad juz'i na biyu lamba hadisi na 532 wa da'afahu al-Albani Albani ya rauna tashi fi da ifil jami a cikin da ifil jami a lamba hadisi na 6190 wal irwa da irwa galil a lamba na Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wal hadisar wahu abu dauda wa ahmad wannan hadisi al-imam abu dauda da ahmad suka fitar da shi hadisi abu huraira wa huwa hadisun qawiyyun bi shawahidihi mala ya ce amma in aka gayyato waɗanda za su mara ma wannan hadisi baya zai zama hasanun bil majmu la yakunu ma'al janaza sautun ba a son mutumin da zai ɗauki gawa ya raka zuwa makabarta ya raka tafiya da sauti kowane iri wa haza waridun fi kathirin minal jana'izil askariya mala ya ce wannan abu ne sananne ya ɗaɗɗe wanda ya buwaye cikin jana'iza na sojoji mun gano wannan da kyau ko kaje ka gani da busa ma da ganguna suke raka gawa kai al'amarin soja sai shi wa haza taqalidun a'malil garbil kafa al-kafir malai ce wannan makauniyan biyayya ne sojoji suke maturawan yamma waɗanda suka kafirai ma ya hadusu lil jana'izil askariya wa jana'izil muluk malai ce irin waɗannan abubuwan da ke faruwa a jana'iza na sojoji da jana'iza na sarakuna da shugabanni war ru'asa da jagorori minal musulmin. daga cikin musulmi haza la asla lahu wannan bai da asali kun gano wannan da ke ku yau shugaban ƙasa in ya mutu ko musulmi ne sai an bi shi da bajojala da usur da begla dawa dawa wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da ke ku wa huwa mukhalifun lissunna wannan ya saba ma sunna mun gane mukhalifun lissunna malam ya ce wa afdalu makhluk wanda ya fi kowa falala da ɗaukaka cikin bayi da Allah ya halitta, kakaf, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne annabin Allah, lam yaf'allahu zalika, lam yaf'allahu zalika ba a mai wannan ba. Bal ƙalar Fatima radiyallahu anha, sai ma dai Fatima ‘yar annabi Allah ya ƙara mata yadda’ cewa ta yi hina ma ada anas yayin da anas ya dawo daga kai annabi fama alimna annahum kadin ta hau ta ce ba mu gano sun ƙare binne annabi ba min dafne rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga binne annabi illa hina ma sami'ina sautul masahi sai lokacin da muka je ƙaran cebara wahiya ta turab ana cakan ƙasa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana zuba kan kabarin annabi fabakat fatima sai fatima ta kuka wa qalat ya anas ta ce ya kai anas a an fusukun an tahilu turaba ala rasulillah yanzu ran ku yi muku daɗi kenan da kuka zuba ƙasa kan annabi fa haiji anasan alal buka shi ma anas sai kama kan kuka mun gano wannan da kyau ko inda akwai irin wannan dake-daken ƙafa da buge-buge da surute da iface-iface ai da sun jaye ko. fa afdalu makhluk wanda ya fi kowa falala mata ya rasu Wakufina. an sa mai likafani wa qubira an mai kabari huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine annabi faman al-mukhalafat ina waɗannan abubuwan da suka saba ma shari'a an nattabi aljanaza bi sautin misl tubul mu bi mu na musulmi ana buga ganguna ana buga bajojala ana dukan mandiri tubulul askari ganguna irin na sojoji wal musiki ana kada garaya da bura algaitu irin na sojoji al'askari aunar ko kuma a ce a shi da wuta au hamsi na talaka ko kuma a harba bindiga so hamsin pop ɗan yi gaba ɗan yi gaba ƙara dam wai saboda wai ana maran ban kwana ne haka suke ko ba suke ba hamsi na talqatun a harba bindiga so hamsin kullu hadha ibtida duk wannan bid'a ne fi Allah. wajen addinin Allah la asla lahu wannan bai da asali an sadiq daga as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gazgatawa wa inna ma huwa taqlidu a'malil gharbil kafir wannan koyi ne da arnan yamma wala tattabi'il janaza binarin kakku sake kuraka jana'iza da wuta na hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an zalika annabi ya hana wannan amma idan tararna li hamlil fawadnis in muka ga bukatan za mu riƙe tocil haka na haskawa almubi'a liddafan saboda binniya fillayil lirru'ya don mu ga abin da muke yi a makabarta fa haza la haraja fihi wannan babu laifi lakin la nahmilu naran sai dai ba za a ɗauki tsuron wuta a jere ita ba la la binarin illa bitocilat mun gano wannan da kyau ko ya mana Allah ya sa mu dace wa aidan har ila yau dai qala amr bin al-as amr dan as yace idza ana mit in na rasu fala tashibni na'iha kar a sake a tafi makabarta na da mai kukan mutuwa wala nar ko wuta wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul jana'iz a kitabul iman babu kaunul islam ya hadimu ma qablahu babin da ke bayani akan musulunci na rushe abin da aka yi kafin fahimtar shi wa kazal hijira haka hijira wal hajju da hajjima ina ba mun gano wannan da kyau shi yasa idan shekarun koma aikin hajji yayi sai mu kukuta sai mu koma ina fatan mun gano wannan da kyau dan shekaru ne annabi ya faɗa daga wannan shekaran zuwa wancan shekarar. in kana da hali to kada su wuce baka koma ba ina fatan mun gano wannan da kyau to shekarun suna zuwa sai mu ce maku to sai mun dawo ina fatan mun gano wannan da kyau sai kuma mu adabo sai mu je sai mu dawo Allah ya azata ku kuma ku je hmm. juz'in farko shafi na 121 wal bayhaqi fi sunan kubra a juz'i na tara shafi na 98 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wani sai ce to malam me yasa ba za ka ba wani kujeran ya je ba Allah ya kira shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau inda Allah ya kira shi da ya ji amma in Allah bai kira ka ba ko kana da kuɗin wallahi ba za ka ba ba Allah haka ya tsara plan ɗin kenan amma star plan ba kira ka ba baban Allah ya ce ba hai malam duk mutumin da ya yi imani ko Allah ya zauna lafiya wallahi in baka yi imani ba ka ba zaman lafiya yanzu yadda da wannan ku sai wanda Allah ya zaɓa amma wallahi ba kowa ba Allah ka sa mu dace to shine sai ce wa qala abu huraira abu huraira ce hina hadarahul maut lokacin da mutuwa ta halatto mai yace la tadribu ala fustatan wala tattabi'uni bi majmarin aw almanjara wa fi riwayatin binarin wal rawa wa ahmad wa ghairihi bi sanadin sahihin abu hurairah ce in na rasu kar wanda ya buga abun bugawa ko me ake bugawa in mutum ya mutu da sai a je a sami saman manara sai a buga wani abu kamar faifai ya kara sai a ji cewa wai wane ya mutu kaga haka za ga an ruko bakin wuta in arna sun mutu yake ganin sa za makabarta da fitila suke zuwa ko da bakin wuta da bakin wuta suke zuwa an hana ina fatan mun gano wannan da kyau musulmi ya zai je kuma ana roƙon Allah ya kare daga wuta kai kuma kana kai wuta wannan hadisi Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin shi a juz'i na biyu shafi na 292 da shafi na 444 wannan sa'iyu fil kitabil janaiz babu sur'at babu sur'ati bil janaza a mujalladi na hudu lamba hadisi na 1907 mukhtasaran wa ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ya fitar da shi a cikin as-sahih a lamba hadisi na 764 a cikin mawarid wa qala al-albani fadilatul allamatul muhaddithul albani fi sahiha a cikin silsilatul ahadisu sahiha wa shay'in min fiqihiha wa fawaidiha a lamba hadisi na 444 yace isnaduhu sahihun ala sharɗi muslim isnadin ya inganta a bisa sharaɗin allamatul muslim allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa aidan daɗin gushi dai Minal umuril makaroha yana daga abin da shari'a ke kyama allati la ya joza an ta kuna ma'al janaza wanda bai dace a gani a jana'izan musulmi ba raf'u sauti bi zikir Daga sauti da zikiri amamal janaza a samu wani zakiri ya wuce na la illa kun gano wannan da kyau ku. wa hazi adatun kabiha wannan muguwar al'adan yan bid'a ne wa min al bid'i kuma bid'a ne innahu mautun lahu jalalun wa lahu haiba innahu al'amarin yadda yake faruwa wai wani mutum ne mai daraja mai mutunci ya mutu mai farafa as-sautu bi dhikr farafa'u sautu ko da mutumin kirki ne mai daraja ya mutu maka to daga sauti da zikiri manhiyun anhu abu ne da shari'a ta hana indal janaza hatta radiya wannan bai halatta a yi ba ta ƙulu la ilaha illallah ko da la ilaha illallah za a wuce ana bai halatta ba wani ce la ilaha illallah sai ce eh annabi bai haka ba kai kafa annabi ne la tarfa sautaka bi dhikrillahi fil janaza kar ka ɗaga sautinka da ambaton Allah yin janaza hazihi min albid'il muntashira wannan bid'a ne da ta yaɗu fi ba'd janaiz a wani bangare na janaizozi la yajuzu la budda an yasmuta dole ne mutum ya shiru wa ya tazakkara azmatallahi subhanahu wa ya tuna girman Allah kullu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce dukkanin sabon annabi yakrahuna raf'a sauti inda janaza suna kyaman ɗaga sauti yayin jana'iza akhrajahu al-baihaqi bi sanadin rijaluhu thiqat a lamban hadisi a mujalladi na hudu shafi na arba'in da saba'in da hudu a cikin sunan kubra ibn abi sheba a kitabul musannifihi a juz'i na uku lamban shafi na 162 a juz'i na biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum